أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات ۖ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون yanzu waɗannan ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba don su lura cewa yaya ƙarshen masu ƙaryatawa su ya kasance hakika waɗannan al'ummomi sun fi su ƙarfi kuma sun jujjuya ƙasa don yin noma da rayata sama da yadda al'ummarka suke rayata kuma manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu akan kaɗaita Allah amma sai suka ƙareta su Allah bai zalunce su ba yayin da ya halkar da su sai dai kawunan su suka kasance suna zalunta saboda jefa su cikin halaka a dalilin kafircinsu.